na yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa da rahmat sai ba mu ikon ke haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda yake muna karatun littafin Riyadu Salihin a cikin yinin talata na kowane sati insha Allah da yarda Allah subhanahu wata ala yau za mu tsora tasu daga ilimin kwana wancan sati idan ba manta ba wancan sati mun kwana hadisi na takwas a cikin wannan babi babin da ke magana akan wato umarni da kiyayewa akan sunna da kuma dubban sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama kamar yadda muka sani sunna ita ce addini domin koyi da annabi shine koyi da addini koyi da manzon Allah shine sunna idan ka bi hanya ba ta annabi to ba kai sunna ba kuma ba kai addini ba mun karanta hadisi na takwas wancan sati wanda manzo Allah ya bada misali da misalin al'ummar da suke kokarin saba ma Allah yana kama wato kunkuru su yana hana su fada wuta Allah amma suna kokarin fada ba yace da misalin mutumin da ya kunna wuta cikin daji da dare da kwari da mayan-mayan kwari suna shigowa su fada yana kaɗe su kasu fada su halaka su maza Allah da shi an misali shi ga sauran jahillai da waɗanda su gane addini masu ƙoƙarin sa'a ma'alladan don su ƙoni cikin wuta Allah bayanin da annabi ka yi za bai da kyau za a bari akwai halakar shi a kwatankwacin misalin musulun da ya kunna wuta cikin daji ba yana son su fada yana kaɗe su yana hana wasu fada hadisin mu na takwas na tara wanda mu shiga a yau shine hadisi tafi hadisi na tara anhu da gare shi jabir jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara bil akil asabi manzo Allah yayi umarni da ya yatsu in an ci abinci kada a wanke hannu sai an suɗe sai an lashe farauta da mutu ya ci abinci da su sannan wasu hafa da akushi akushi ko plate wanda mutum ya ci abinci da shi kada ya ya bashi ɗaya a wanke ya kasuwa sai ya suɗe wannan akushi wa ƙala sai annabi ya ce lata da tadarun lalle ku ba ku sani ba fi ayi halbaraka a cikin wani abinci ne albarka take shi a cikin sudi yake albarka ya kuma a cikin sauran da gwada da adda hannunka albarka ne ba Allah ya ce ba ku sani ba yana yi wa abin da ka ci ba ana albarka sai ga sudi nan na albarka ne wannan hadisi rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta muslim idan a waqa'at a hadikun idan loma ɗayan ku ta da kasa falya a akudha ya ɗauke ta falya falyumit ma kana biha min azan, ya gusa mata abin da zai cuta ƙasar da azare ta ta abin da taɓa, ka share ka goge ta wal ya akulha kun musulmi ya ci wannan lomar ta kwade ka wala ya da'aha lis shaytan kada ya bar ta domin shaytan kada ya bar masa shaytan ita domin in ka bar ta ka bar masa shaytan wala da hu bilmin dili, kuma kada ya goge hannunsa da kyalle kada ya goge hannunsa da kyalle bayan ya gama cin abinci hatta yal'aqa asabi'ahu hatta ya sude ya tsunsa baki ɗaya, fa innahu domin lalle shi musulmi la yadri bai sami wa fi ayi ta'amihi albaraka a cikin wani abincinsa sa albarka take yana yiwa a cikin ɗan sauran miyar da suka rage nan nan albarka ce, shi sa manzo Allah ya ce la yadri bai sani ba a cikin wani abincin albarka ce. wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta shi imam muslim inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay lalle sai dan yana halartun wa ɗayan ku yana zuwa wajen ɗayan ku wajen kowane irin abu min sha'ani a cikin sha'anin rayuwarsa ko min sai shaytan ya zo ya same ka manzo Allah yace hatta ya hadurahu inda fa'ami har sai shi dan ya halartun wasa wajen cin abincinsa fa iza saqala min ahadikum al-luqma idan loma ɗayan ku ta faɗi ƙasa falyumit ma kana biha min azan ya gusan mata abin da aka jikin na kazanta na ƙasa da sauransu sai ya mata da shi wal ya akul ha ci wannan loma wala ya da'a halin shaitan kada ya barta ga shaitan idan muka dubi waɗannan ruwayoyi dukkaninsu suna bayani akan sunnan manzon Allah wurin cin abinci cewa idan mutum na cin abinci kada yadda ya bari wani abinci ya hwa da ƙasa sai ya ɗauko abu ne wanda ka ɗaukuwa sannan kada ya da ya gama ta abinci ya wanke bai tude bai tude hannu ne ba ko kuma afushin da yake abin nan yake ta abinci ko ko abin nan ko plate idan idan muka dibi wannan hadisi yana kan da mu abubuwa kamar haka na daya in zaka ci abinci a sama wanda ka isa ka. ka a sama wanda ya ma yawa a sama daidai gwargwado ya an sama wanda ya ma yawa sai ka gunci in tona sai ka ɗibi wanda ka isakka sauran da biya sai ba sai ka ajiye musu abun gini miya sai ka zuba wanda ka isakka wanda za ka sanye ka suɗe kwano wani shi ne suna wurin cin abinci wasu mata suna da waya cika bari suna da cewa cika bari to wannan ba sunna annabi bane ba abinda sunna annabi sun abincin da kai takka wanda gare shi ka za ka ci katin yi gabaki daya sai ka wanke hannunka na biyu ana son mutum ya zanga cin abinci inda da tsalki wurin da tsalki ka ci abinci wurin saboda in loma ta fara inda babu tsalki da inda babu tsafta ka gabata ciwa ko tana ciwa in ma kan zama cuta gare ka dan ta faɗi wurin bai kamata kasar wurin bai kamata a ƙasa ta gabaki ba kaga kenan yana da kyau in za ka ci abinci ka tsaya ka ci abinci wuri mai tsafta wanda ko zalo maka ta da kana dauko a gurbin ka share mata ƙasa ka sannan bayan haka wannan hadisi na karantar da mu cewa cin abinci in aka gama ana son a suɗe hannu a lashe a suɗe hannu wanda kaga dattijawa suna sai umarnin matasa cewa ku zan su tuɗe hannunku akwai dubban cin abinci da yawa da uwaye suke gwada mana lokaci wanda ke mun ba ma me yasa aka yi haka nan ba amma mun riga mun saba da yin haka ba ka wanke hannunka sai ka tuɗe hannunka amma za ka kawai ɗaya mutum da dai da hannun cikin abinci dai za ka ɗaya ya faruwa ya wanki ka ga hadisai na nan manzo Allah ya gwada maka cewa yana yiwa wanda ka wanke albarkar ta ka zube kasa shi ko musulmi babu abin da yi mai samun albarka idan aka ce ga abu mai albarka to in ka ci shi musamman abinci mai albarka in ka ci abinci mai albarka zai sa ka yi aiki alheri abinci mai albarka bai sa ka wani damuwa cikin jikinka abinci mai albarka ba zai sa ka kai ka sala wurin aiki addini ba ka abinci mai albarka kuma yana dadewa cikin jikinka zai yi ma aiki amma wanda bai da albarka to kawai sai zama rashin lahiya cikin jikin kawai to shi yasa manzo Allah ga umurtar sahabbai al'umma sai su yi kokarin samun albarka abinci shi sa daga cikin sunna annabi ba ta abin tsakiya domin manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace albarka suna sauka tsakiya abinci ku ci abinci gehe gehe ko gaban amma kar ku ci tsakiya saboda albarka suna sauka tsakiya idan har mutum na ci abin tsakiya to bai san sunna cin abinci ba ne ƙayar suna abinci ana sami da tare jama'a kowa su gaba gare amma in kai ɗina ya halatta ka ci ko'ina in kai ina ka ci abinci amma ka ci tsakiya saboda idan ka ci tsakiya so ka yin inda albarka ta sauka cikin ta tsaya da bakin nan jama'a yana fatan mun gane amma in kana cin gehe-gehe albarka suna sauka a jan har kare gaba ɗai sannan daga cikin suna abinci ba a son mutum ya cika abinci ne dam ya cika ciki ne dam ko wurin sheda ma ke yake samu wannan ba sunna bane abin da so mutum ya raba ciki ne uku sulusul li ta'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li nafasi dai bisa uku domin abin dai bisa uku domin abin ka, sannan dai bisa uku na karshe shi ko domin numfashi haka manzon Allah ya ce daga cikin sunan cin abinci ba ka cin abinci kana bushi ne ko bi zahi ne wasu na ɗabi'ar cewa ya eh, abin na zahi sai ya ɗauko ma sai a buta ba a yi haka biye da aka jin yunwa ba ka ci abinci da ne kana bushi so numfashinka eh to ko cikin taron musulunci ya hana ka busa abinci ba a busa abinci ba saboda iskan da ka yi towa ga bakinka matsala ana ganin cewa akwai akwai wasu ƙwayoyin cutarki iskan da aka busowa ba a son ka busa wa abincinka cuta kuma ka sake haka ma abin sha ba a samu ya ce da ta kawo kohi ga bakin kana sha kai da ne musulunci na ganin wannan kazanta ne akwai cuta ciki da kasu cin abinci komi zahiri abin su ya wuce wasu da sai sun yi magana cewa ma cin abinci mai zahiri na sa kiɗin imani narke cikin zuciyarka sannan yana cutarwa ta shi yasa aka sun ya bai ya ɗan rage zahin da ana isi daga cikin cin abinci jama'a ba a son mutum ya ci loma ta haƙarfin bakin shi yadda in kasa ga bakin ka sai kayi kamar kana yi kayan ka haɗe ita, ba a son haka daga cikin cin abinci ana son sai ka tattauna sannan ka haɗe sai ka tattauna bai da haka jin yunwa ka bai sai ka tattauna sannan ka haɗe wani cin abinci saboda ka akwai sunnomi da yawa waɗanda muna barin su wurin cin abinci akwai wani hadisin da ce in ka ci abinci kakka wanke kakka wanke hannunka kada ka sa kyalle ka goge hannunka sai ka tsude hannunka ko kuma a tsude maka sai sun gaitun ba ya za'i ka ba su a tsude maka wanda ka sami da iyali ne yana iya bada maka tsude mai ko shi ya tsude mata naka hadu shi sa hadisi yace hatta yal aqaha aw yal iqaha sai ya tsude ne ko kuma a tsude mai amma kada ka yadda ka wanke hannunka ɗaya daga mata abinci sauran da gwada miya da hannunka ya ce gaban za shaidan zai samu wannan yi da sau da ka yan wamu sun yi wannan hadisi yana karantar da mu sunnomin cin abinci da yan abinci ya da ƙasa idan abinci ya da ƙasa zai gaja ce ni wallahi ban bukatawa a eh mutum tibi eh mai cire cibi babu lahi duk da aka cire cibi mutum ya cire cibi in ya ci kaga babu wani inda za a sudewa sai dai akwai inda da abincin ya miya ne sai ya sude komi da komi sai ya tsaba muna ganin wasu ma sai ga ya gama cin abinci miya ma aka kawo kai a shanye wani yana ganin ƙauyancin masu kawo kai shanye miya to ina ya ka bayan albarka abinci? na sani ko cikin miyan na albarka ta? kana ganin suna da ga ganin sai kawai cina mutum ya kawo kai sai ya biya a to in ba ce mai a barta eh kai kawai jiko eh, eh? wani sun shayi eh wani sun shayi abin da ya kamata ga shan shayi shine mutum ya rika biredi da hannun dama ya yi shayi gaba gare in ya sabbaci burodi ya ci sai ya ɗauku shayi ya sha haka na sun abin shan shayi ba a son a rike biredi da hannun hagu shayi hannun dama ba a yi haka don ci da haguna ko sha da haguna abin da aka so shine ka dinga sabbatar biredi ka sa ga bakin ka dokar shayi ka sha wani shi ya kamata abin da za a so wanda zai kai ga bakin ka ya zan dama za ta kai shi in ci dama in sha dama suna aka su ka fahimta saboda ka in kai in amma in ka ce wai ka ci da hagu ka kurba shayi da dama ba kai komi ba kai kai kai bid'a sannan kuma a kayi abin da haramun shi dan da yake yi haka kada ku saba da wannan gaskiya bai da ke Allah ku ba mu ikon gani kuma jama'a ku sani tun da an kawo shi dan wurin to shi shedan bai bukata alheri gare ki kuma wallahi ina kun ga da shedan kun go su yi bidiyon ya da shedan ka dalalan yau ko ga bidiyon ba wai misali na sun kai to wallahi mu ne yayi hakan munin bakin shaitan wallahi yayi haka Don wata rana Ammar bin Yasir radiyallahu anhu manzo Allah ya aika ɗiban ruwa ga wata rijiya wata rana cikin daji yace ka ce ka ɗiban ruwa amma duk abin da mu da shi kaka bari hana ba ɗiban ruwa yana zuwa bakin rijiya sai ga wani mutum baki irin yace ga nan bai wani irin kuma bakin bawa yana zuwa bakin ya ta ɗiba ruwa sai ce baka ɗiba ruwa haka ɗai sai ce tuwala ya ce na ɗiba baka hana ya sun kama kokowa amma rubin ya san Allah ya bashi sa ya ɗauki mutum da sama ya bige ƙasa ya dahe wuya ne sai da mai kayi uku sannan ya tabbatar da cewa lallai bai imai sannan ya bari amma ya ɗibi ruwan lokacin da yake suke wannan faɗa manzon Allah yana ba su sayyidina Allah labari cewa Ammar yana ta hada da aljani yana hada da shedan lokacin da Ammar ya ɗibi ruwa ya dawo wurin wurin Annabi sun sina alaihi da shi yace Ammar ka dawo lahiya ce lahiya lau shi manzon Allah ya tana ba mu labari kana san kana hada da shedan sai ce shedan ya ce yace wallahi ina san shi nazar da na kashe shi yace inda ya san shi wallahi da na kashe shi yake kuma lokacin da ya kasai kasa ya so ya mai hanci mugun mugun warin hanci da ya kagai yace ba don warin hanci suna in mai hanci in mai alama in ji amma da bin yasa to sau daga shekar na gani mugun wari gare duk inda ga wuraren da ba na sun ya ka zama mazan Allah ya ce yana kuma cikin hancin mutane in suka yi kwana sai sa hadisi mazan Allah ya ce yan ɗayanku ya tahi da kwana ya hata hanci da saboda shi ina kwana cikin hancin mutane sannan kana ganin shaidan cikin gida ya ana karatun qur'ani ban daki ya koma sannan kana ganin shaidan ya ana yadda ƙasar cikin gida inda kashi yake tun sa koma kai kadi ba gani ko mutum ya haukace ya yi kaya masu ƙazanta ya ya sau shi ɗan na tafi shi saboda ka shi yasa kan ga ba a san mutum ya koyi da shi ɗin al'amurra da ka ce bismillah sai ka ɗaya jaye ba ku wata rana manzan Allah ya ce abin sai ga wata ƙaramar yarinya ta taho za ta kaɗa hannun sai annabi ya rike hannun ta sai ce na ga ke ɗan lokacin ta ɗauko hannun shi ma ya ɗauko na zai kaɗa wani cikin abin sai rike hannun sai shi ɗaya jaye ya shi sannan wani mutum ya iske sa annabi suna cin abinci abincin mutum shidda cikin loma uku mutum ne cin abincin wai mutum na kawai na ko bismillah bai ce ba ka da mun ɗaya cikin loma uku ya sanya abincin gaba ɗaya da sau da shi yasa kana ganin mutane wai su ganin su gaba ko yana ban in za ka zai bismillah wallahi haɗari shi ɗan ya samu hannu cikin abinci a haɗari kwayar zai ɓata ma abinci amma kai ba ka sani ba in za ka ce abinci ka ce bismillah an gama ka ce alhamdulillah in kammance farko sai ka ce bismillah awwalihi wa akhiri to sunna cin abincin amma yanzu kana gani mutane kaga mutum da girma ya ci abin da hagu na ga wannan jami'a don ce kai kai ka sa hannun dama mana sai ce wai shi wallahi kun biya yaro haka ya saba ko uwaye ne wata hana to dan uwayen ku sana abu musulunci bai hana ka kuma san in baka da wayo yanzu baka da wayon ba. ba izgili yana wallahi mana don mutum da girma ne wai da hagu ya fita abinci wai shi ba hagu ne to barka ji abin da aka mutane yan hagu ko lahira kai tun daga duniya har lahira hagu duk wanda ka ji an ce wanga ba hagu na akwai banna akwai akwai matsala za mu karanta hadisi yanzu za ka ji yadda aka yi da mutane hagu eh a ah, so rubutu ana hana mutum rubutu da hagu amma ai ka san rubutu ana yi da hannun dama ko ai koyawa suka yi koyawa suka yi da dama mutum ya koyar da dama akwai wanda yake wurin koyon ya iya dama ya iya hagu ko wani don na ga wani wanda yana iya dama ya iya hagu ko wani yana iya eh, in mutum na hagu sai ya rubuta da hagu hakar amma abinci kam abinci kai a ci da hagu in za ka basuwa ka basuwa da dama in za ka amsa ka amsa da dama in za ka cika fi da dama komai kana ganin ashabul yamin mutanen mutanen dama Allah ya dinna mutanen dama saboda haka ana so mutum ya zan mutumin dama dama suna da kyau Allah ka ba mu rikon kiyayewa yace al-ashir hadisi na goma an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karko daga dan abbas Allah ya kara masa yadda ya qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi manzo Allah ya miƙe cikin mu da wa'azi manzo Allah ya tashi ya ta wa'azi cikin mu fa qala cikin wa'azi ne sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum lallaiku mahsuruna ila Allah abin tarawa ne zuwa ga Allah za a tattara ku zuwa ga Allah hufatan kuna marasa takalmi uratan kuna tsirara gurlan kuna marasa kaciya sai wanzu Allah ya karanta aya ce kama da'ana a wala khalqin kamar yadda muka fara farkon halitta na iduhu haka da muka mai ta wa'adan alaina alqawlina muka ɗauka dauka inji Allah alqawlina a kanmu duk halitta da muka sai mun mai ta take farko In na kunna fa'ilin Allah ya lalle mun kasance masu aikata haka za mu yi haka duk abin da ka ga ayi ma shi yasa wasu malamai ka cewa ran tashin kiyama har da askin da an kai ma duk gashin da ka san ai ma aski sai ya dawo ma ran tashin kiyama duk akai wanda ka san an cire maka a duniya ran tashin kiyama sai ya dawo maka katiyar da aka yi maka ran tashin kiyama sai ya dawo maka in kai accident ka hwaɗe hannunka ya ce ran tashin kiyama sai ya zai dawo maka idan a ji mutum ta aka soke turare ran tashin ta dawo masa in aka cire kunnen mutum sai ya dawo masa duk jikinka yadda ka zo abin da ka san ya faɗi ran tashin kiyama sai ya dawo maka za ka tashi gaban Allah yadda ka san kace warkuwa ka za ko ma ba da ana awwal khalqin nu'id wanda Allah yace wa ala ku saurara wa inna awwal khalaiq yuksa yawm al-qiyamah ibrahim lalle farkon halittun Allah za a fara sama sama sifati ga tashi jama shine annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ibrahim shi an mutun farko za a fara sama tuwahi gaban Allah ga tashi jama duk al'ummar duniya tun daga annabawan harkuwa na karshe shi za a fara samu tuwahi a rufe mai Ya ce, ala ku saura wa innahu lalle da al'amari yake sayu ja'u bi rijalin min umar. za a zo da wasu mazaje daga cikin al'ummata fa yu'khadhu bihim zata shimali sai a kama sagiyan hagu sagiyan hagu za a biyo a kame za a tarke su fa aqulu sai in ce ya rabbi ashabi ya ubangiji sahabbai nana sai ƙara sai a ce in naka latadari ma an hada su ba a daka kai baka sa su ƙirƙiro bayan ka ba sahabbanka na amma bayan ka wuce a musu ƙirƙiro ba ba irin abin da ka bari ba ne ba sai sunnaka fa a sai in ce kama ƙalar abdu salih kamar da bawa salihu ya faɗa shi ne annabi isa ya wa kuntu alaihim shahidan allah na kasance mai shaidu a kansu ma dumtu fihi matuƙa ina cikinsu lokacin da ke cikin su raye ina ba da shaida cewa mutanen kirki na yace ta ne amma lokacin Allah ka ɗauki rayuwa ta kunta an antar raqiba alaihim Allah kai amme tsaro a kansu bayan na mutu na busu Allah ba sa abin ya gudana bayana ba amma lokacin ina raye ina ganin ɗabi'unsu ina ganin ayyukan su ina ba shaida akan su amma bayan na na ka rayuwa ta Allah kai ne mai tsaro a kansu kai ka sa abin sun kai yace wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai mai iko mai shaidu akan kowane irin abu ma qultu lahum illa ma amartani bihi Allah ban faɗa musu koyi sai abin da kake faɗa musu sai da ka umurce ne in faɗa musu anni ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma falamma tawaffaytani anta kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azibuhum fa innahum ibaduk sai Allah in kai musu azawa bayan ka wa in taghfir lahum Allah in kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne mai hikima manzo Allah ya ta haka zan faɗa haka zan mala'iku malamai suka ce waɗanda mutane za a kama 'yan bidi'a na fa ga su an shigo cikin tawagar manzo a za ana sha tafiya alkausara kamar yadda wani hadisi ya faɗa hadisin wata manzo Allah ya tsira ba za ana sha tafiya alkausara sahabbai da sauran muminai an biyo manzo Allah baya kawai sai manzo Allah ya ga an shigo cikin al'umma sai ana ɗiban mutane a tafka wanga a hissai a tafka wanga a hissai kuma ta gehen hagu aka biyo su a kame su wanzan Allah ya tsaye waɗanda al'umma ta ne sai su yi baka sabe sun ta kirkiro bayan ka bayan ka bar duniya ka bar su sun kirkiro mummun abu sun canza addinin da ka so su haga wannan hadarin barin sunna ke ma yanzu kana gani tsarin auren mu ya fa'a mu tsarin rakin musulunci yahudanci ya ratso mu ya yi ta a cikin cikinmu a cikin harkar covid cikin har cin abincin mu yahudanci ya shiga don cin abinci da abu yahudanci na da cin abinci ɗaya yahudanci na kana ganin cin abincinmu mu ya sa a cin abincin sahabbai kwata-kwata wallahi gaba akwai nawa abincin da ba a a wuri guda kala guda ɗaya aka ba a haɗe shi amma duk muna yi sannan za a ga ana aika wa mutum abin sama ga abin da abu ƙarar sai a ga mutum ajami abin kala goma kuma duk abin zai bai wuce ci kaɗan daga ciki baya bari ko wani kwanye kirayen su tare wanda za a yi abincin bai kirayen ba to kalla ku gani yadda magabata ka yi mutum iya abincin da ya mai yawa sai ya kalli mutum nawa ya kira sai ya kira mutum biyar wata rana wani mutum ya gayyaci manzan Allah ya ya rasulullahi ina gayyata kai da sabon mutum biyar kai an na cikon na biyar mutum hudu kai an na biyar manzan Allah ya tashi ya tura mutum biyar shi ana shidda da an so kowa gidan mutum sai manzo Allah ya kai mutum bai ta gayyata amma ga wani a bashin da in ka yadda ya shigo ya shigo in baka yadda bai koma sai ce ya manzo Allah na yi mai izini ya shiga saboda ka da yawa kana ganin magaba in yi abinci da yawa sai ga yasu mutane a tiyaki amma yanzu kai ba haka yi ta kowa sai da abinci ya lalata gidanka ai wannan ba kuma annabi ba kuma annabi in zai ci abinci da farsa guda uku ya ci abinci waɗanda karanta cikin littafin al-mu'jamul kabir ne babu tabarani ya rutu hadisi yace manzo Allah da farsa akwai kace abinci wada da tuna ya kace abinci amma tsakaninmu da Allah yanzu da kuma kace abinci mu ba su kuka ci ba ya ga sun hannu ne hudu gaba ɗai wani ma hannu baka hannu abu shi ya kai eh eh sai ya wace goma sa biyar ai ba biyan na ga uku na aka ko ba gaskiya ba la'aya ta dai mun nesa nesa ga karantar su annabi wurin abin wurin komi nan na muka samu matsala ga tuwahi mun samu manzo Allah wurin tuwahi wallahi ba da tuwahin da ka jan kasa ba ba na annabi suke yi ba shedan ke yi ko wanda ko tabbu wanda ka jan kasa ba na annabi yake yi to bale barin kai sake barin kai sake al-sa'id ibn tamiya ya ce bai saba ganin sabon manzon Allah bai karanta sabon manzon Allah suna barin suna barin kan sake ba ba su barin kan sake amma zu kana ganin da mutum ya ga warka kai ne ka bari wani yin rufe kai ne kamar ya kwafta saboda gaskiya duk abubuwa ranar mun yi ta bari saboda haka sai ya ce wa'annan mutane la tajri ma ahadasu ba'daka ba ka san ago bayan ka ba yace fa aqulu kama qala al-abdu salih sai ya fada kamar da baya bawa salih ya fada shine annabi isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim Allah ina ba da shaida akan su mutuka ina cikin su ila qawlihi hazwa al-aziz al-hakim fa yuqalu sai a ce min innahum lalle su wa'annan mutane da hadda an kama an hishe su lam zalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahu basu bushe ba sun ridda akan duga dugan su ma'ana sun baro sunnaka tun lokacin da karabar su turan da karabar su sun baro wato sunnaka sun barta sun koma wani abu daban nan ba ana ridda na barin addini ba a'a ana barin sunna annabi sun ka bari abinda annabi ya aje su akai shi sun ka bari shi za ka ce murtaddina ala aqab mundu faraktahu sun dawo sun dawo akan dugadugun sun da ka rabu da shi yasa lokacin da manzo Allah ya zan babu wasu mutane sun bar addini sai na baka yake su su ko su basu bar addinin ba amma sunna ne sun ka bari zaran kabbar sa kabbar sa sura irin na annabi kabbar ta abinci irin na annabi kabbar aure irin na annabi kabbar sallah irin ta annabi shike ke rabu da shi yasa aka san musulmi ya tsaya gani ya ce mina na annabi kai sai yi hakan yace khudu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli sumu kama ra'aytumuni asum haka annabi ke tafiye da kuka ganna ina yi amma sai ga mutane yanzu in kace wani ga yadda annabi ya salla suka ce kai da Allah halawa ka iya kama da annabi haka haka irin ce wa ka iya kama da annabi to in ba ya kama da shi Allah na aiko shi kuma ina cewa ku yi sallah kamar da kuma ganin ina sallah bangiji Allah ka shirya da nan da yace gurlan ay gair maktunin marasa ka ce su ne gurlan Allah ka ba mu ikon gane yace alhadi ashar hadisi na 11 ana bi sa'idin abdullah ibn mughaffal an karɓo daga abu sa'id abdullahi bin mugaffal radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala abdullahi bin mugaffal ya ce na ha rasulullah sun ma'amin harfi manzon Allah ya yi hanyar daga ya ɓalle mutum ya aza dutse saman babban harshe sai ya ɓalla shi ne harfi sai ya samu wani dukin ƙanƙara ko wani dutsen abin da sai ya aza ga babban harshe ya ɓalla shi manzon Allah ya yi hanyar kan wani wa qala annabi ce innahu la yaqtulu sayda shi wannan ballan bai kashi dabba farauta bai kashi dabba farauta wannan ballan yace wala yanka'ul adu kuma bai mai da maki makiyinka yace ta so maka kasawan ballaka ballaye ba bai mai sai bai sa ya fasa ruwa wurinka yace wa innahu yafqa'ul aina amma yana kashe ijiya ya ballan nan yana kashe ijiyar mutum kana ya ɓalla aka jinin mutum ga ijiyar abin da tsala ya ce wa ya tsiru sinna kuma yana kare haure mutafakon alai wannan hadisi mawul bukhari suka ruwaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya anna qariban libnu mugaffal hadafa fanaha wani mutum ɗan uwa yake ga abdullahi ibn mugaffal yana yin hasu yana irin wannan ya ballan fana hawa su ce ya wa ƙara sai ya kawo mai hadisi ya ce ina na ha an anil hadisi annabi ya hana a yi haka wa ƙala kuma annabi ce ina ha la yi su shi wannan ya ɓallon bai kama dabba farauta sun ma'ara sannan wannan mutum da ya ce wani manzan Allah ya ce a bar abin sai ya koma yi kuma faƙala sai shi abdullahi bin mugafal sai ya hasala sai ce o haddifuka yanzu in baka labari in gaya maka annar kuma naha anhu annabi ya hana yin haka nan sun ta tazifu sannan kuma kana yi to kamar yin faɗa maka la'o kallimu ka abadan daga yau ba kuma magana da kai abada ba kina na ka kuma haka sun na gane kai umarnin manzon Allah bai sa ka hana bai sa ka bar abin da ka saba haka wani daga cikin mahu zahir cikin sabon annabi na ranci da Allah tun da dai nake ma ka bar irin wannan abin da manzon Allah ya hana ka kibari ni ko daga yau ba tunar naka bai koma haka wallahi ban koma baka magana har abada ban koma baka magana to saboda shi yasa kana ganin su sabai ganin suka yi reni na a ce ma manzon Allah ya ce abu bai da kyau ka ce kai kai kai shi za ka yi saboda baka ka kazan abokin magana ɗaya daga cikin sahabbai Abdullahi bin Umar ya ce manzon Allah ya ce kada hana mata zuwa masallaci sai wanda daga cikin diyana ya ce wala mu sai mu hana musu sai ce in gaya maka manzon Allah ya ce kada hana musu sai za ku hana musu yawaye ya yi mai mugun zagi yace kuma daga yau da yi da kai shikenan dan ɗan ciki yana ya yace ba haka abdullahi bin umar ya ce man manzo Allah ya ce ka arab da lagu ana su da saurata shi yasa sahabbai ba su tsabtaci ga duk mutumin da ya sa wa abinda manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam domin abinda ya sa in ka mutum na abinda manzo Allah ya hana ku fasikin mutum na to shi ko fasiki haramun na ka kamar ba ta duk in haga mutum na wa sunnan manzo Allah karan tsaye to ka rabu gari ne in wurin kwanan guda ku rabu sau da kai ma sai ya koya maka ta haka dokokin musulunci kai tsaye babu kun ya komi wallahi duk ina ga mutum na haka ba abokin zaman ka ba ne. to sa'a manzon Allah haɗa ido Allah madaukakin sarki ya ce falyahdal ladina yukhalifuna an al'amri. wanda suke sa'a ma'umunnin manzon Allah su ya tara an ba tusibahum fitina kan musibu kan fitna same su a duniya aw yusibahum azabun alim ko azaba mai ra'isa sai karata ta kiyama dan biyu na ko duniya ka sha kashi ko lahiya ka sha wahala gudun kan fa'a manzon Allah cikin al'amari yace bari to ka bari shi ne alkhairi saboda ƴan uwa musulmi wannan babi yana karantar da mu cewa sunna annabi ka kiyaye akan kama jikinka in ka ji ya ce a bari to ka bari in ya ji ya ce ka yi kama jikin ka yi gwargwado yadda ka iya amma yanzu mun waye gari mun samu kanmu duk wanda yake ga sunna da tsaya wato zai zama bako cikin mutane mutane za a kama gani ne cewa kamar ba kauye na bai waye to ba kawai bane illa ne san karanta so manzon Allah ta da muna kusa kusa muna saurare wasu abubuwa ɗin muyi da wasu na muna yanzu amma wani gane ka shi bai taɓa jin an ce kaza ba saboda ka shi gaskiya yadda ya kasuwa kan na yi ko ba gaskiya ba saboda yi wa musulmi waɗannan hadisan gaskiya suna da faratarwa kwaye da gaske kuma kun gani wannan abun da hadisi yi magana tabi'a mutane nan lut ne tabi'a yan luwa'i ta za abu ga hannu a halba a aza abu mutum banwarci a a ballan ne hazu ɗabi'an mutane yan luwa'i suka yi haka ba luwa'i yana ɗabi'unsu suna ɗabi'u daban-daban daga cikin dabi'un yan luwaɗi akwai askari rabin kai a baraji wanda aski da kaga matasa suna yi daga an ba eh, tukuwa tsakiya ba aske ba dabi'a yan luwaɗi zanzalar wanda da hajjar suna yi wai sagin tuka komi sagin shi ma ɗabi'a yan luwaɗi ba ma na yanzu ba da cewa cewa da gaggawa suna yi a riƙe baki lebo a yi cewa ‘yan luwaɗi ta sai dabi'a da haka suna yi na barin a kai kaiwa ta yi tsawo ga ƙaramin harfi sai ta dabi'a ‘yan luwaɗi ta sai ku karanta tarihi su jiya dabi'a ‘yan luwaɗi suna kai haka amma sai ga wani hakuri ya kai wani shi waye na saboda haka suna ɗabi'u daban-daban da gaske akwai gasar tusa a ga wasa ya ta ya ƙara da ji ka ga al'umma mutane sun lalace to saboda ka gani wa'annan mutane bai kamata mu zan suna abin koyi mu ba za a ga wani yayi aski kai yayi aski rabin kai ya bar rabi kura ta sama ya to ya rubuta lawan dogaran shi ko ya waye yana kallon uba ne ba kawai wallahi ma eh to Allah ya sa sokoto na'am eh awo eh eh awo in yi su ɗari biyar an yi na ya ɗammanin can na aka yi nesa don wani ya ce ko naija akwai wanda akwai wani yaro da an kawo hagarin nan kware kwarai sai wasu a aski ba ɗari biyar sai kawo jiki ne wato shigantaka ita wallahi na matasa wani duka zan matashi ya iska duniya da kusa ta yi ji suke kamar komi ya dare suke komi ya ga wannan yi dare suke dan wani lokaci wurin kallace kallace na abubuwan ka ba su dawa sai ga wani ya yi abu cikin ya birge an ta'a mai mutanen maza su yi mai kowa sai ya kai wanga ya birge ya kamata in kama da shi sai ya duga baga sai shigo sai ya doshi da irin mutanen kwarai suna kallon ka Ka lalace kai kana ganin cewa wa'annan ba su waye ba ya eh, ko a sa yan kunne A kowane da gani ya samu murjani A kowane da gani ya samu murjani irin wanga da cikin sutun can kudu ka sa manya manya mutanen su kawo suna samu murjani haka shi kowai da ya sa shi ganin kuma ya burge kowa da kowa ana sa mundaye akwai masu sa mundaye eh da robobi ga hannu a ga duk waɗanda abubuwa na nan suke kai ba addinin ka ba ne. duk abin da ba addinin ka baka nisance shi saboda yin saboda yanzu in kai wannan baka a lokacin da ka girma to diyanka da ka koya musu baka dabi'a sannan ka taimaka wa cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi jama'a babban bala'i bai yi manzon Allah ya tade da kasa hannu lalacewa al'umma manzon Allah sai ya alubala su mutan suka sa hannu lalacewa al'umma al'umma ga da manzon Allah ya ce ummati ummatun marhuma yace al'ummata, al'ummata al'umma ta ne alhurma yace laysa ala laysa laysa alaiha azabu fil akhirah ba ta da azaba lahira duk wanda kaga an wa azaba lahira sai ta kai ta kawo ne din da yake al'umma kana saboda ka duk wanda yake maka wallahi wa al'umma annabi Muhammad to wala akwai kalubale ga ya san su ya shirya manzon Allah zai zai kalubalance shi kuma Allah madaukakin sarki yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna cikin kasa bayan gyaruwa Allah ya gyara kafa kada ka sa hannu lalacewa kaga in ka samu lalacewa kasa Allah to akwai challenge gare ka gaba Allah sai Allah ya jaje ka mu yasa ka sa hannu lalacewa al'umma in ki lalacewa na ka kai ka amma kada ka sa hannu wurin gwada al'umma cewa kai ka kare ka lalace karan kwaram ubangiji Allah ya kare saboda ka yawa musulmi yana da kyau wallahi mu nisanci abubuwan da ba addini ba illa gare su ko bayan mutum ya tayata ya bar bakin tarihi a ce wani wani, ai wallahi wani abin da ya ba kuwa na ka yi ba kuwa na ka yi ne ba daga tun daga nan ai ma bakin an fa bakin hin ubangiji Allah ya kare to shi na yake cewa wa an ibn rabi'a qala an karbo daga abis ibn rabi'a ra'aytu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqabbil hajara ya'ni al-aswad yati naga Sayyidna umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda yana sumbantar yana kisin din dutsen hajar al-aswad wa yaqulu kuma yana cewa sayyidna umar inni a'lamu annaka hajarun lalle na san kai dutse ne matan fa'uwala duru ba ka amfani kuma ba ka cutarwa walaula an ni ra'aitu rasul kuma yi ka. ba zan ne gama za Allah ya sumbanta ka ba ma ƙabbantu ga dabar sumbance ka ba mutafakun alaihi wannan hadisin bukari da karwato shi dama yan uwa musulmi ki hajar al'aswadi dutse na aljanna har sai sun gwada cewa daga aljanna Allah ya ɗauko shi ya kawo shi nan ya aje don ya tuna mu annabi adam abinda a cikin aljanna daga cikin duwatsun aljanna akwai alhazirul aswad wanda Allah ya aje shi wurin nan don ya tuna mu annabi adam cewa aljanna da ta yi to ga wasu abubuwan daga cikin abubuwan da a cikin aljanna saboda ka annabi adam yana tawafi yana gan dukin wurin yana tuna da aljanna irin da da ya ji kuma shi hajjul al'afo da fari ne tas zunubban al'umma ne mace sai baki da abubuwan jahiliya da aka suke mai baki kirya kuma baki amma da fari ne sannan wannan hajjul al'afo da ta gani duk mutum da ya dawa fiye ya sumbance shi duk zunubban ya zube saurin nan duk zunubin da aka zube ne shi yasa aka san mutum ya tahe maka wurin dawa fiye sun bance shi

wurin wallahi gaskiya akwai wani babban mutum wani babban mutum da ya shiga da ya shiga yace wallahi na tashi mutuwa sai da ciji wani yace wallahi ya shiga kam ya ce ya kai kai ne wurin amma wurin mutuwa wallahi ya tashi mutuwa sai da ya cika baki ne da da naman wani sannan an ka bage take wallahi muna zaune muna zaune nan wurin nan muna muna dan huta wallahi sai gashi ya dawo ai wallahi Allah ya gyara nan muke tare shi inda wadawa kuna sanin koyi na amma dai wani koyi eh yace wallahi wallahi mutuwa ya tashi ko da mun ga ne zuwa, zuwa mun ga ne wallahi duk ya hirgi eh sai eh, da waya a mutu wannan wahala da ka mutum kai to saboda ka banta wurin ka kai hannunka sai ka taba wallahi ba kai mai aiki da ni wallahi na wurin nan ke waya ba san iyaka ba amma mutum kai hannun wurin nan har san da babu mutane na sai wurin nan wallahi ba amma dai saboda ka in in take wani ko in ji sai ya zan bai sauran ba eh eh kan mutum sai alfahari eh sai mika ba amma shi rukunul yamani mutum na tabawa amma can wurin nan in ka cike wurin nan zakana sai da an ka sai da an ka aje askari wurin nan soja an ka aje wurin nan hina nan wurin nan ya ya sa hannu ya rike wani abu hina hada mutane yana dan control din mutane wurin kasu halaka amma wallahi da haka wani ko da yake tsawon ya yi tuna jina to an yage shi da wasu kaga in ka ji ba abubuwan da aka ce ba a so ga mai aikin hajji jidali da ba taɓa da sauran abubuwa in ka shiga wani wala magana sai ka yi su don za ganza sai wani ƙisana ya ma to bangiji Allah ya sawaka shi wannan dutsen gaskiya akwai albarka mutum ya samu babu matsala ce ya sumbance shi ya yi addu'o'i wurin ko ba gaskiya ba amma in babu dama mutum ya bari sayyidina umar shi wannan abis ibn rabi'a tabi'i ne yace ya ga sayyidina umar yana sumbantu hajjul aswad yana yana magana yace lalle na san cewa kai dutse ne la dur wala tanfa ka amfani ba ka cutarwa ba dan na ga manzon Allah yana maka haka da mana sumbanta ta da ba ku. bace kaga saboda tsananin koyi da manzon Allah a cikin al'amari shi yasa sai da Umar kai haka in ka tambaye dumi yace saboda na ga manzon Allah yana yi ko kai duk aikin da kai don mi da sa ina manzon Allah ya ce a haka shi kenan ka huta shi ko manzo Allah Allah ya aiko shi yake haka sayyidina Umar Abdullahi bin Umar akwai wani wani wuri aka tuma ziduwa kai a shigo Makka ko da marece ko da rana ya taho sai ya kon wurin nan sai ta waye yayi wanka ne shigo Makka ana ta mamaki me yasa ga sauran lokaci ka shigo Makka ka shigo sai ka kon wurin ne ce wallahi manzo Allah yana kwana wurin manzo Allah ya to ziduwa sai ya yi kwana sai ta waye yawan wanka shi shigo makka Abdullahi bin Umar ya kasance in yana tawaga in za a to makka ko wata itaciya in yi tuwon sai ya karme dabba sai ya tsaya wannan ya huta sannan ya kuma ya hawa kama hanya wanda bayan suka ce mun ga kana tsaya wurin kuma ba lokacin da ya kamata ka tsaya ce wallahi manzo Allah ya tsaya wurin shi nan ki yayi duk abin da ya kama manzo Allah ya kai yayi in ka tambaya Iblis ce manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam saboda yan uwa musulmi sunna annabi ita in ta inganta ba wa abinda an magani illa mutum ya bita idan ka bita ka zan ahlus sunna za ka shiga cikin wa'anda manzon Allah ne daga ba ka bi zuwa zuwa ta tafiyar kafara duk wanda ya ta tafiyar kafara manzon Allah bai kuma jin kishirwa ha abada yunwa bai kuma jin ta ha abada ya riga ya tsira amma duk wanda ga an kora duk wanda ga an hisuwa to wannan zakana an ɗaya mai albarka kenan bai cikin al'umma an dauki ubangiji Allah ya kare mu kada ka samu cikin za a kowa ciki Allah ka gawa samu na ka samu cika da imani kuma wannan shine karshen wannan babu insha Allah nan zamu dakata takura kura mu cikin karatun mu Allah ka yahe muna daidan mu kuma Allah ya mu lakarta ya samu yaki da abinda muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh